Mallam assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. An tashi lahiya. Lahiya lau alhamdulillah. To masha Allah. To Allah garka mai martaba wazirin sarkin musulmi na ka tambaya. Alhamdulillah ka iso ka kawo. To kila da nayo latti ko? Nami. Wurin naɗin sarauta dan madamin wazirin Sakkwato ne. Ajiyan gagi. Alhaji Kabiru Aliyu ajiyar gagi. To ai ba yau na ba. Wallahi ba yau na ba. Ban gane ba yau na ba. Au. Shin ba yau na aka naɗa sarauta ta ba? Ai sai ɗaya ga watan ɗai 2023. Don Allah ka bari. Wallahi. Ina zuwa, an jira ne da Allah. Salamu alaikum. Uwar gida ki yi haƙuri na ɗan sarautar da na taho ta ɗan madamin waziri mai gida na Kabiru Aliyu. Ba yau na za'ayanta ba sai ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2023. Kwala da gaske. To alhamdulillah ki ce yi zama na sai an yi ko? Tau to magana ta kare Ina nan ko sai an gama naɗin sarautar nan. To to shikenan. Mallan. Ye? Ba ba hoyo na ba gobe na ba Ko yoshe na ina nan da ka gani sai an yi naɗin sarautar nan. To don Allah ya kuke da shi wai. kan Eh. Kwasan darajar goro shi ka sai mai kuku Haka yake. Ci gaban rayuwa Allah ka kawo shi ta sanadiyya. wallahi duk ci gaban da na samu ga rayuwa ta Allah da na Kabiru Aliyu ya bani kashi 95 cikin 100 na zama wata wata ciya yanzu eh wallahi ai ya hida nan dan wallahi ba kai ba eh duk wani duk wani wanda ka sani matashi yake gida da tijo ya ci amfanin wannan bawan Allah zaure na mai hakuri salamu alaikum wutar daji mai da ni shiruga da gudu gamji sarara da saka su ka kara lahiya ga jiki kai eh da Allah ya kai shi Eh. Director Social Mobilization Primary Board. Haka na. Daren nan tsakaninka da Allah ilimi jihar Sokoto bai bunƙasa ba. Ya bunƙasa. Ya Kai wa yanzu sanadiyar Kabiru Aliyu da Altini Shehu Kajiji. Eh. Har da tumaki makarantar su daban. Shanu makarantar nan su daban. Haka na. Kai har kaji sai da an kai masu nasu aji. Don ɗai samun ingantaccen gwamna Aminu Waziri Tambol Mata wannan Haka nan na. to wanda ya bada ga gudunmuwa ni kwatar ne abban tahuwa na ɗin sarauta ajiyan gagi in eh, yi kwana kuna ya kama in yi wallahi ko kwana nawa ya kamata kai ya kamata kai su ba kallon ka ka ƙara kai kai to yanzu abin da za a yi gidanka na kusa Gidan na kusa yake to don Allah ka samo mini darduma da buta mm. saboda ina nan sai ɗaya ga watan ɗai mm. an yi nan ɗin sarauta kabiru aliyu ajiyan gagi a matsayin dan madamin wazirin Sakkwato. Sai an yi naɗin sarautar nan sannan zan komawa gida. Ina haƙi. Gani. Ko abin da ya haka sanadiyya ta ina ɗaukowa in baka don duk abin da gani cikin gidan nan hatta mata ta shi yadda ya dai. To do Allah abin da za a yi yanzu. Eh. Ka kawo min gani nan wurin ina jiran An gama insha Allah. To shikenan. In ka jira fa. Dan jira ka. Ina da to haka ni ma. Saboda ba son nake a gane ni ba. Eh.